A saga goru muke gari da ke tazarar kilomita goma sha biyar da yamme bisa hanya mai zuwa Hilinge. A nan masu balaguro da masu motocin zuwa Hamdallahi ko wa'anda suka dawo daga yamme dukansu sun samu cikas dalilin ko shine hanyar da ke shiga babban birnin ƙasa daga wa'annan garuruwa ta cire biyo bayan malalar ruwan da aka samu ranar Lahadi shida ga watan Satumba 2020 don samun masu balaguron su isa inda za su direbobin da ke isowa geben gulbin masanyar fasinja suke bayan sun sabke su bakin geben gulbi haka umaru modi direban da muka tarda a wurin ya bayyana ruwan kogin da suka zo suna kawo mutum hada hantsa yaya mota za ta huce da fasinja bai yiwa dole ne mutane ya mai su tsaya a wancan bangare su kuma na balle yara su tsaya a nan idan mutanen balle yara suka zo sai su tsallaka ruwa su je can su samu mota tsakani tsakanin masu motocin mu duka talakawa ne idan aka ce za a ƙara kuɗin mota abin ba zai yi ba an wasu na iya ratsa gulbin da kafa su wuce wasu sai sun nemi taimakon madugan za su fitar da su ruwa ne suka zo har bakin motoci ba sa iya hucewa dole a tsaye da motoci ni da kaina ne na tsallaka saboda na san hanyar ina biyar hanyar kullum lebara wurin tunar laka ibrahim umar Umaru ya mayar da kansa madugun fitar da mutane daga gulbin yana samun ɗan ƙarin kuɗaɗen biyan bukatunsa. Ni aiki na shine ginar ƙasa ruwan da suka zo suka mamaye wajen. Sai muka dawo nan muna tsallaka da waɗanda ba sa iya hucewa. Idan mutum bai da kaya yana da yaro muna karɓar dala hamsin. Idan mutumin ko yana da yaro da kaya muna amsar dala ɗari. Ina iya samun shika biyar a wuni. Muna tsallakar da mutum idan bai da. Cirewar bar wannan hanyar ya mai zuwa hamdallahi irinsa na biyu ke ga a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai karamar gadar tazarar guda ta gabce kai da kawowar ta samu cikas tsawon lokacin damanar wannan shekara wani ya baici na ƙasar Nijar ke faɗa ko da shekara nawa ne ruwa dai bai ya kaucewa hanyarsa.